This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana hawa Sharif tare nake da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin aji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfilin da kanin labarai. To hawa babban jami'in jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce an sako yara kusan 300 da aka sace a makarantarsu fiye da makonni biyu da suka gabata. a safiyar yau lahadi ne aka buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar senegal a zaɓen shugaban ƙasa mai cike da rudani wanda ya biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni daga nan kuma za a ji cewa a jiya asabar ne ƙungiyar isis ɗauki alhakin wani harin da aka kai kan sojojin nijar a ranar laraba da ta ce ta kashe sojoji talatin kanun labaran kenan idan shirin ya leƙa najeriya za ku ji halin da ake ciki game da sanarwar da gwamnan jihar kaduna ya fitar na sakin yaran nan 'yan makaranta da 'yan bindiga suka sace a wata makaranta da ke kuriga a ƙaramar hukumar cikun da ke jihar ta kaduna lallai babu wanda zai tantama tun da shi mai girma gwamna sanata obasani da kanshi ne sanar da sakin waɗannan yara za kuma a ji tasirin yin afuwa ga bayan allah da ke ɗaure a gidan kaso musamman ma a cikin watan rahama na ramadan a wato yafiya da gwamnoni suke yi musamman wanda aka yi su a cikin wannan wata na ramadana abu ne wanda yake da nasaba da su kansu masu aikata laifin wato wata ne na tsoron Allah wanda ana da kyakkyawan tsammanin duk wanda aka masa yafiya cikin wannan wata ana kyakkyawan tsammanin cewa zai zo min kirki sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi Muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya, inda a yau shirin ya tattauna kan batun tsaro da tsadar rayuwa da ma taimakawa a lokacin ibadar azumi. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Babban jami'in jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce an sako yara kusan ɗari 300 da aka sace daga makarantar su fiye da makonni biyu da suka gabata. Gwamnan jihar Kaduna Uba Ubasani bai bayar da cikakken bayani game da sako ɗaliban ɗari da bakwai ba da aka sace a ranar bakwai ga watan Maris daga makarantar su da ke garin Kuriga a jihar Kaduna. Sace ɗaliban da makarantu a arewacin Najeriya ya zama ruwan dare. kuma ya zama abin damuwa tun shekarar 2014 lokacin da 'yan boko haram suka sace 'yan mata ɗalibai sama da 200 a ƙauyen chibok na jihar borno shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya sha alwashin ceto yaran ba tare da biyan ko kobo ba a matsayin kuɗin fansa sai dai ana yawan biyan kuɗin fansa na sacen mutane wanda yawanci iyalai ne ke shiryawa kuma da wuya jami'ai a najeriya su amince da biyan kuɗaɗen. kawo yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin sace yaran a kaduna wanda mazauna yankin ke zargin kungiyoyin 'yan bindiga suka shahara wajen kashe jama'a da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin muna ɗauke da ƙarin bayani bayan labarai a safiyar yau lahadi ne aka buɗe rumfunan zaɓe a senegal a zaben shugaban ƙasa mai cike da rudani wanda ya biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da tashashen hankula da suka gwada ƙasar da ke yammacin afirka a matsayin tabbataccen tsarin dimokuraɗiyya a yankin da ya fuskanci juyin mulki a shekarun baya. Tun da safiya wato tun sanyin safiya ne dai tituna suka kasance ba kowa babban birnin ƙasar Senegal kuma an jibge jami'an 'yan sanda a ƙasar a cikin motoci masu silki a ko'ina cikin birnin. A wajen rumfunan zaɓe 'yan sanda sun duba katunan zaɓe yayin da maza da mata suka shiga layi. ana dai gudanar da zaben ne makonni biyu bayan da shugaba Macky Sall ya yi ƙoƙarin soke zaben har zuwa ƙarshen shekara wanda hakan bai yi nasara ba an hana Sall tsayawa takara karo na uku saboda ƙayyada wa'adin tsarin mulki a saboda haka ne aka kada ƙuri'a a cikin ake kada ƙuri'a a cikin watan nan Ramadan wata mai alfarma da musulmi ke azumi tun daga ketowa alfajir zuwa faduwar rana zaben dai na shirin zama karo na hudu da al'ummar kasar za ta miƙa mulki ga demokaradiyya tun bayan da kasar senegal ta sami 'yancin kai daga faransa a shekarar 1960 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan yanzu bari mu shiga jihar Kaduna a Najeriya inda na tattauna da wakilinmu da ke can Isa Lawal Ikara ta wayar tarho. domin jin inda aka kwana dangane da albishir din da gwamna uba sani ya yi na sako yaran nan dalibai da 'yan bindiga suka sace kwanaki a wata makarantar gwamnati da ke garin Kurga a karamar hukumar Cikun da ke jihar ta Kaduna. To har yanzu dai gaskiya a halin da ake ciki a nan jihar Kaduna babu wani wanda zai ce kai tsaye ido biyu a 'yan jaridu da muka tari gidan gwamnati tun safe gashi ya ga waɗannan yara lallai babu wanda zai tantama tun da shi ne girma gwamna sanata obasani da kanshi ne sanar da sakin waɗannan yara ana da tabbacin an sako su amma a ina suke shine tambayoyin da yanzu haka duk muka zaƙumi yi kenan da shi dai ko shi gwamna ko jami'an gwamnati a ina yaran suke su nawa aka sako yaushe suka zo don ana ce mana wasu su ce mana suna hanya yanzu su kansu da mai girma gwamna har da ministan muhalli wanda shine ministan da ya tafi daga jihar kaduna kuma shine tsohon sakataren gwamnatin jihar kaduna da jami'an gwamnati da na 'yan sanda da sojoji da duk masu watsaki suna cikin mitin suna tattaunawa akan eh, taron tsaro to ana cikin haka muna ta wannan zama sai ga shi mai girma gwamna ya fito inda ya zo ya kaddamar da wasu motoci na tsaro wanda ake ganin kamar 'yan sanda za a ba to mun ɗauka ma a nan zai dan tsaya ya yi bayani akan abin da ya shafi tsammanin da ake na jira to bai dai magana ba wannan kuma abu ne da yake kara nuna wa 'yan jaridan cewa kamar ana sa ran kara so waɗannan ɗalibai ne waɗanda aka ce ana tunanin a wuraren zamfara aka karɓe su saboda shi mai girma gwamna bai mana magana ba a jami'an tsaro ba su mana magana ba har yanzu akan wannan abu amma dai muna tsaye muna jiran menene zai fito tunda ana ta magana ma a san cewa duka mutum ɗari biyu da tamanin da aka sace ne suka dawo ko ko 137 da talatin da bakwai da ake cewa duk wannan amsa dai ba za ta samu ba sai in sun fito daga mitin nan sun mana magana amma dai ba mu ga yaran ba ba kuma mu san halin da suke ciki ba gaskiya har zuwa yanzu. Na'am to ganin cewa din an um, har yanzu ba wani takamaimai game da su isowa yaran ko ganin su ko jin adadin waɗanda suka taho. Akwai wata alama ne da ke nuna cewa kila ba yaran gaba ɗaya aka sako ba ganin cewa shi mai girma gwamna a sanarwar shi bai ce ko wasu ba ya dai an sako yaran. Eh wato alamar ita ce gaba ɗaya in an duba sanarwar da shi mai girma gwamna ya fitar ya ce kawai an sako yara akwai raɗe raɗi da ke yawo cewa rabi ne to waɗannan abubuwan ne suke sa shakka wanda wanda zai iya tabbatar da wannan abin kawai shine ko dai shi mai girma gwamna ko su jami'an tsaro yanzu haka kowa yana tunanin gwamnan ne kawai zai iya tabbatar da na'am to iyaye fa da yan uwa da sauran mutane da suka zaƙo da farin cikin jin wannan labari a wani gefen kuma da ɗarɗar na ganin ko kuma na jin cewa ba a san ma'adadin adadin waɗanda suka da ba wani hali suke ciki yanzu eh to su iyayen gaba ɗaya suna cikin halin farin ciki da murna duk da yake basu ga zahiri ba amma kamar yadda kuka sani ranar da aka yi abin shi gwamnan ya je wannan gari na kuriga a yankin cikin to yanzu haka da muke magana ya riga ya sa gaba ɗaya an ɗibo iyayen yaran su ma an tura sunan gidan gwamnati wannan ne ke nuna mana alamar cewa yaran nan nan za a zo da su kafin ila aje da su asibiti don duba su. An gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gasar fili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. a jiya asabar ne kungiyar isis ta ɗauki alhakin harin da aka yi kan sojojin nijar a ranar laraba ta ce ta kashe sojoji talatin kungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kamfanin lancin labarai na wato labaranta na amak ya fitar kuma ta wallafa a tashar ta telegram cewa an kashe sojojin ne a wani harin kwantan bauna da aka kai kan ayarin motocin a kusa da garin tauge da ke yankin talibari a yammacin kasar. ma'aikatar tsaron Nijar ta sanar da yammacin ranar Alhamis cewa an kashe soji 23 a harin, wanda kuma ya jikkata wasu goma sha bakwai. An kashe kusan mahara talatin in jita. Nijar yana ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka da ke fama da har-haren 'yan ta'adda da ya bazu daga ƙasar Mali cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata. Lamarin da ya sanadin mutuwar dabban mutane tare da raba miliyoyin jama'a da mahallansu. Bacin rai kan gazawar hukumomi na kare fararen hula ya haifar da juyin mulkin da sojoji suka yi a mali da burkina faso da nijar tun shekarar 2020 hukumomin mulkin soja da suka kwace mulki sun yanke alaka da ƙawayen ƙasashen yamma da ke taimakawa ƙoƙarin sojan cikin gida inda suka fatattaki sojojin faransa da sauran ƙasashen turai tare da komawa ga bangaren rasha a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Nijar ta soke ne soja ta bai wa jami'an soja da ma'aikatar fararen hula na Amurka damar shiga ƙasarta. zauren raye-raye da ke kusa da birnin moscow inda 'yan bindiga suka buɗe wuta kan masu halartar taron nishadi wani abin takaici ne yayin da adadin waɗanda suka mutu a harin ya zarce talatin, sannan hukumomin rasha sun kama mutane hudu da ke ake zargi shugaba vladimir putin ya yi ikirarin cewa an kama su ne a lokacin da suke gudu zuwa ukraine sai dai kef ta musanta cewa tana da hannu a harin da aka kai a ranar juma'a a dandalin raye-raye na birnin caracas kuma kungiyar isis ta afghanistan ta ɗauki alhakin kai harin putin bai ambaci kungiyar isis ba a jawabin da yi wa al'ummar kasar kuma kif ta zarge shi da sauran 'yan siyasar rasha da yin karya da alakanta ukraine da harin da nufin kara zahafa yakin rasha a ukraine jami'an leƙen asirin amurka sun tabbatar da ikirarin da ƙungiyar isis ta yi cewa ita ce take da alhakin hakan daga ƙarshe shugaban babban bankin duniya aje banga ya bayyana cewa bankin duniya zai fitar da ƙarin bayanan da ya mallaka da suka na basussuka daga mako mai zuwa a wani bangare na ƙoƙarin janyo hankalin kamfanoni masu zuba hannun jari kansu zuwa ƙasashe masu tasowa banga wanda ya bayyana hakan yayin taron raya ƙasa na ƙasar china da sanyin safiyar lahadin nan ya ce bankin duniya ya tara dala biliyan 41 na jarin masu zaman kansu don samar da kasuwanni masu tasowa tare da ƙara samun ƙarin dala biliyan 42 da kamfanoni masu zaman kansu don ba da lamuni a bara inda duka biyun za su kawo ƙarshe a wannan shekara sai dai ya ce ana kubutar wato ana buƙatar ƙarin ci gaba kuma bankin na ɗaukar matakai na ɓangarori da dama don shawo kan matsalolin da ake hana saka hannun jari a kamfanoni masu zaman kansu ga kasashe masu tasowa. Labaran duniya aka saurara tare da sarfila harshen daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adilla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Bauchi inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Abdulwahab ya tattauna da lauya barista Aminu Balarabe Isa akan mahimmancin yin afuwa ga masu zaman gidan kaso ko kuma zaman gyaran hali musamman a watan Ramadan. Afuwa kalma ce da ke da muhimmanci a duniya tana nuni da tausayawa rayuwar wani ko kuma wasu sabida halin da suka samu kansu ciki barista aminu balarabe isa shine shugaban lauyoyi musulmi na kasa reshen jihar bauchi shi wannan wato yafiya da gwamnoni suke yi musamman wanda aka yi su a cikin wannan wata na ramadana abu ne wanda yake da nasaba da su kansu masu aikata laifin wato wata ne na na tsoron Allah wanda ana da kyakkyawan tsammanin duk wanda aka masa yafi a cikin wannan wata ana kyakkyawan tsammanin cewa zai zo min kirki bayan haka kuma su kansu musamman gwamnoninmu na arewa da suke amfani da wannan wata yana daga cikin wata wanda Allah yake ninka ladan ayyuka da sauransu shi sashi na ɗari da saba'in da da biyar kuma sashi na ɗari biyu da sha biyu wanda ya ba wa gwamnoni da shugaban kasa dama na ya mu wanda suke zaune a cikin fursunoni da sauransu karkashin program wanda ake kiransa prison decongestion wato rage yawaitan mutane a cikin prison saboda capacity da sauransu wannan program ne wanda dama yake da asali a dokan constitution kansa kamar yadda na ja waɗannan section guda biyu shi ya ba su wannan fawa ɗin. a ɗaya hannun na ji ta bakin limamin masallacin juma'a da ke titin murtala muhammad way a cikin garin bauchi. da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa babban limamin masallacin juma'a wadda ke nan cikin garin bauchi kan titin murtala muhammad najeriya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an aiko ni don in cika mafiya kyawawan ɗabi'u to daga cikin kyawawan ɗabi'u shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an tu'tiya man haramaka ka ba wanda ya hana ka wa ta'fu amman zalamaka kai afuwa wanda ya zalunce ka Wata silaman man qata'aka ka kuma sadar da wanda ya yanke maka ma'ana ka je wajen wanda baya zuwa wajen ka ta bangaren zumunta to wannan ya nuna afuwa abu ne mai mahimmanci na da daga cikin mafifita ɗabi'u da annabi ya ce an aiko sa dan ya cike wannan gurbi da kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaita mana yin hakan musamman a cikin wannan wata na ramadan kuma yana karfafa masu yin haka din kamar yadda Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah, lakum wallahu ghafurur rahim ku riga yin rangwame kuna kau da kai a ranar juma'a da ya gabata gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi afuwa wa fursunoni su guda 96 da kuma biya musu tare da aka yanke musu ya kuma ba su kuɗi naira dubu ɗari ɗari kowannensu abdulwahab muhammadu wani amurka daga bauchi a najeriya To Madalla an gaida Buhar Muhammad da wannan rahoto masu haro yanzu kuma lokaci ne da za mu ja ku zuwa dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Tsango ko cin uwa na jarida ba gudu Malamai barkanmu da shigowa sabon shirin dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. muna tare da malam ya'u ibrahim wanda dan jarida ne da yake aiki da gidan rediyon jihar taraba a jalingo sai kuma almustapha haji sufi da ya fi shahara a harkoki na yanar gizo za mu tattauna kan wasu darussa da suka shafi eh, na farko sako ɗaliban nan na makarantar sakandare na kuriga sai kuma mu leƙa jihar delta inda baya ga kashe sojoji goma sha bakwai da aka yi makon jiya yanzu kuma gama 'yan sanda shida ba mamakin muna da lokaci mu cikata da tallafi na azumi da wasu jihohi suke bayarwa farko almustapha ji sufi duba mana me za ka ce kansa ko waɗannan ɗaliban ya kake ganin lamarin wata nasara ce ko kuma da sauran rina a kaba na farko kama su ɗin tashin hankali ne kuma al'umma sun shiga halin laha'ula'i da halin kunci da halin damuwa da halin ɗumauta amma samun nasara na, na sakosun kuma sai ya kasance kaman gwamnati ta ɗan nuna ƙoƙarcewa kuma sannan duk hukumomi na tsaro kaman sun nuna da gaske suke aikin kuma sun nuna kaman da gaske yanzu ana ɗan ƙoƙarin da za a yi wajen ganin kaman dai bangaren tsaron kaman ya dan samu ci gaba eh, eh, ba kaman baya ba yau mutum ko dai aka kama al'umma za su samu tashin hankali yau a misali ɗaliban cibok har yau akwai wanda ba a sako su ba akwai ɗalibai kamar kwanakin baya lokacin da aka kama jirgi tsakanin kaduna da abuja sun ɗauki tsohon lokaci wajen watanni amma ka goge nan allah da ikonsa ko wata ɗaya ba su ba. yawwa ya'u ibrahim eh, gwamnati na cewa bata ba da kuɗin fansa ba duk da ba wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da hakan. cewa kakan ko ita gwamnati ko da ta ba da kuɗin fansa kaga zai kasance abin kunya ba za ta iya fitowa fili da ce ta ba da kudin fansa kafin a sako su waɗannan ɗalibai da aka sace na kuri gaba sannan kuma yadda ake yin furtawa a kalamai jama'a musamman ma kuma ganin cewa a wannan wata mai alfarma na azumi wata ramadan akwai aldarajar da yake da shi wanda yake addu'o'in da bayan allah suke yi da kuma darajar shi kansa wannan wata idan kai addu'a an ce addu'a da sai umumini addu'a ta kwabin mimini ne in ka daga hannu ka roƙi ubangiji a wannan wata mai farma Allah cikin ikonsa zai iya karɓa maka to ganin da wannan wata mai alfarma na azumi hakan zai iya janyo hanyar da zai iya kai ga sakin waɗannan bayan Allah su waɗannan ɗalibai saboda ganin kuma cewa su yara ne waɗanda yake ba su da hakokin kusan kowa a tare da su na kwatanta da kamar a ce inda ce manya-manyan mutane ne aka tsani to su ma in sun buɗe baki sun yi addu'a a take Allah zai iya karɓa musu ba zai maganin darajar da yaro yake wato dai ya eh, uka alakanta wannan abun da ba mamaki addu'a da ake yi kenan yawwa insha Allah addu'a da ake da bayan Allah saboda ganin yara ne kuma sannan ga wannan wata mai asaba na azumi kaga Allah zai iya ya tausaya ya taimaka har a samu nasarar a sako su kuma gwamnati ba za ta ce ko ta ba da kuɗi kaga abun kunya da za a ce ai gwamnati ta ba da kuɗi kaza ko ba za ta so ta ce a kaza ta bayar aka saka waɗannan su yara ba bari mu koma bari mu bari mu shiga ma jihar delta kawai almustapha jusufi ka ga dai abin da ya faru makon je inda aka ba da labarin kashe sojoji goma sha bakwai tsakanin wato fada da ake al'ummar okoma da okoloba a yankin karamar hukumar ogeli ta kudu a jihar delta sai kuma ga wani labari nan ma rundunar 'yan sanda ta ce an kashe 'yan sanda shida shida masu bata a nan dai jihar ta delta kuma yawanci ba saba jin irin wannan abun a yankin kudu maso kudu ba fiye da yadda yake kamar yadda yake faruwa a kudu maso gabas ni yana gani wani al'amari ne wanda ya zama kuma gaskiya ta nan kuma bangaren tsaron ya samu ci baya saboda shi mai kare lafiyarka mai kare tsaronka wanda ka dogara ga Allah ka dogara ga shi wanda shi ne ya zama kamar wata fitila da ake hango ta bangaren tsaro kuma aka ce shi ma ya kasa to kaga yana nuna taɓarɓarewar tsaro ya tabbata a wannan yanki musamman kuma ce kamar soja wanda ya fi kowa mutane suka fi ganin cewa duk wani abin da ya taso ma baya kusantar aiki kamar na soja iya kuma ce soja da su suke ake tura kasashe ko wajaje wanda hargitsi ma ya kai inta to a ce kuma an kashe wajen mutum goma sha to ka wannan ba karamar matsala ba ne kuma har ga Allah al'umma da dama zukatansu sun girgiza sun ja sun dumauta sabila da sun san an fada halin laha'ula'i babu yadda za a ce bayan Allah soja da soja malam a ce soja a kashe to kuma kai da ba soja ba me matsayinka me waye zai iya kare ka sai fa abin da hali to gaskiyar magana 'yan ta'adda ko kuma rikicin kabilanci ko ma menene ya kawo irin wani al'amari ya kamata gwamnati shi tsaye tsayin daka wajen nazartan al'amarin wajen shiga a dubi a ga me ya kawo wannan fitina kuma a ga ta ina za a taƙile wannan al'amari sannan a bi diddigin duk abin da ya faru wajen carke wanda suka yi wannan aika aika malam abin da kake gani shine fitila shine madogara a ce madogarar ma ta koma koma baya kan kamata soja yau a ce an kashe su yawo ibrahim wannan al'amari ma ya sa kusan fargabar ko ma rundunar soja kai ko 'yan sandan ma za a ɗauki kamar ramuwar gayya har an yada wasu fayafayen bidiyo da ke nuna an ƙona shi wannan yanki na na okoma amma dai daga bisani kamar yadda wasu suka yada an ce akwai mafayafaye na karya da watakila yankin nan bene ma abin da ya faru ma ba ma yanzu ba ne saboda masu yada jita-jita ya wannan lamarin kaga yanayin soja kusan za a ce a baya irin wannan abin in ya faru dole ne akan ana firgita cewa za a ɗauki matakai na ba sani ba sabo. eh gaskiya kama abin da ya faru a wannan jiha ta inda aka samu kashe waɗannan sojoji su sha bakwai a yan kwanakin nan yanzu kuma ya kai kuma ga su kuma yan sanda to gaskiya kamar da shi abokin zantawa na shi a ya faɗa gaskiya abin tsoro ne abin da ake har ya kai ya kai soja soja fa ake magana fa wanda yake zai je kare ta kanku a wata ƙasa sannan kuma a cikin gida kuma ce a baro yan sanda to amma shi sojan da kansa an je ga abin da ya faru da su sannan kuma su 'yan sanda kuma aka sake abin nan ba da ina iya tunawa a lokacin mulkin Obasanjo abin da ya faru a wani bangare shine muke gudun kada ya sake faruwa a hakan din shi sa karo ma yan kwanakin nan kwamitin wani kwamiti a majalisar dattawa ta nada kwamiti na musamman don a duba irin wannan lamari da ya faru na kashin waɗannan sojoji don kada sake abin da zai biyo baya abin da ina kwatanta abin da ya faru a lokacin mulkin Obasanjo da aka ji a zaki a nan jihar Benue da aka kashe wasu sojoji har ta kai aka ji aka ɗauki fansa akan sauran bayan Allah waɗanda yake da wanda ya shafa da wanda bai shafa ba aka je aka aka far musu har gidan dukkan madoni babban soja shi ma aka je aka aka mai da gidan kamar kamar ba ba yi gini a gurin ba aka yi raga da gurin to duka fushin wannan abin da sun kawo shin kwarai kwarai sojoji ne to mu dai muna ƙara kira ga babban murya ga ita kanta gwamnati wadda ita ce take da ruwan da a harkar da ta shafi tsaro da su kansu jami'an tsaro da su duba a rika ɗaukan duk wani wanda aikata wani ba daidai ba a ɗauki mataki akan a hukunta masu aikata irin waɗannan in ana hukuntawa to nan gaba wasu za su ce ai abin da ya faru ga waɗancan na baya su ma karin zai faru da su don saboda gudun irin hakan a nan gaba amma in mutum zai aikata abu sannan a ce shafaffai da mai ne ko kuma yana da uwa a murhu don haka zai abin da ya ba to nan gaba an rika samun irin waɗannan ayyuka kenan daga nan daga lokaci zuwa lokaci don maganar soja fa gaskiya to masu yadda abokin bayani na bayana bai faɗa magana abin da shafi soja gaskiya an rufe kofa don su suke zuwa waɗansu ƙasashe su kare lafiyar ƙasansu ba ma talakawan ƙasan ba ƙasan ma gaba ɗaya kanta sannan a ce a cikin gida kuma inda sojojin suke a kuma a kake da wani bangare a ce a kashe su to gaskiya abin bai mana daɗi ba gaskiya. yawwa a kalmar ɗaya ko biyuwar mustapha haji sufi ga azumi dai da Eh, za mu iya cewa don lokaci na hararar mu wasu jihohi ya na kokarin ba da tallafi eh, shin ya mutane ke fama da kunci ne a wannan azumi akwai dan sassauci to alhamdulillah ala kulli halin babbar magana a wannan al'amari shine gaskiya mutane suna cikin halin halaula'i duk da dai azumi ne ana ta addu'a za ga kamar abin ana dan samun sauki kamar tunda ba za ta ci abinci ba sai da daddare sau daya amma dai gaskiya jama'a suna nan suna ta shiga halin damuwa suna da roƙon Allah ba da mafita yanzu a misali kamar abin da ya faru a jihar Nasarawa a makon da ya gabata ranar Juma'a Allah da ikonsa akwai wata jami'a da ke jihar wanda gwamnan zai je bi ɗaliban jami'ar ya kaddamar musu da hukunci na tallafi wasu kansu ɗalibai wanda shine kusan na farko a Najeriya Allah da ikonsa amma kaga abin da ya faru ɗaliban saboda gaggawa ko yunwar ne ko kuma gani suke ba samu bakwai ne saboda gaggawa irin namu suka je har suka hargitsa al'amarin har aka yi kashe-kashe har an rasa bayan Allah zai mutum biyu wanda mataimakin gwamnan ya zo da wuri inda aka zo aka ɗauki matakin gaggawa suna bangaren asibiti wasu suna bangaren haka dai abin to kaga bai yi daɗi ba to kaga wannan yana gwada cewa gaskiya gwamnati ta ƙara farka abu al'umma suna cikin damuwa al'umma suna cikin dumauta al'umma suna cikin yunwa al'umma suna cikin yawo ibrahim al-mustapha a gurguje yawo ibrahim ga dai ana cewa dala na saukowa shin wannan ya nuna ana dan samun kuma saukar farashin kayan masarufi a kasuwanni eh to gaskiya maganar dala na saukowa wasu haka suke faɗa amma wasu ko suna fakewa da maganar dala na saukowa ne tun da dama na haka dalan ma ba kowa ne san dalan ba wasu ma ba su taba ganin dalan ma su da suna jin labari ne kawai idan aka wani ya kai kayansa kasuwa zai ce ai saboda magana da dala ta sauka ta hau ta haura duk wani abin da ka je ka saya sai mutum ya gaya maka cewa dala ne ta hau to mai rogo zai kai rogo kasuwa in ka je saya sai ce ai saboda abin da ya faru wai dala bai ta hau ya sa in ka tambaye shi kuma dalar din bai ma taba ganin dalar ma to amma saboda ganin irin abubuwan da suke faruwa nan gaskiya a nan kan eh, ya kamata a maganar hauhawar farashin kayayyaki gaskiya ana fama da matsalar wannan halin na kaka da kayi musamman a malamai a nan za mu dakatar da shirin saboda lokaci ya yayi sai in mun sake samun wata damar mai wata azantawar a madadin shi almustapha haji sufi da kuma yawwa malam yawo ibrahim a jalingo mun gode kwarai da gaske. masu sauraro a madadin murar amurka da ke daukar nauyin wannan shiri na dandalin 'yan jarida ni na ku nasiru adamu alhika ke cewa mu zama lafiya aikin jarida sanyi bazara da ra'aniya ba su safa jarida su to madalla da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice To a takaicen babban jami'in jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ya ce an sako yara kusan ɗari uku da aka sace daga makarantar su fiye da makonni biyu da suka gabata. Gwamnan Kaduna Uba Sani bai bayar da cikakken bayani ba game da sako ɗalibai 287 da da bakwai aka sace ranar bakwai ga watan Maris daga makarantar su da ke karin Kuriga a jihar Kaduna. sace ɗalibai daga makarantu a arewacin najeriya ya zama ruwan dare kuma ya zama abin damuwa tun shekarar 2014 lokacin da 'yan boko haram suka sace 'yan mata ɗalibai sama da a ƙauyen chibok na jihar borno a safiyar yau lahadi ne aka buɗe rumfunan zaɓe a senegal a zaɓen shugaban ƙasa mai cike da rudani wanda ya biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da tashashen hankula da suka gwada ƙasar da ke yammacin afirka a matsayin tabbataccen tsarin dimokuraɗiyya a yankin da ya fuskanci juyin mulki a shekarun baya tun da sanyin safiya ne dai tituna suka kasance ba kowa babban birnin ƙasar senegal kuma an jirge jami'an 'yan sanda a ƙasar a cikin motoci masu silki a ko'ina a cikin birnin haka kuma an ji cewa jiya asabar ne kungiyar isis ta ɗauki alhakin harin da aka kai kan sojojin nijar a ranar laraba ta ce ta kashe sojoji talatin Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaranta na Amak ya fitar. Kuma ta wallafa a shafin ta na Telegram cewa an kashe sojojin ne a wani harin kwantan bauna. To masu saro baki daya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfi lahashin da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu hawa shiruki muku fata alheri daga nan washington dc sai an jima da daddare idan allah ya kai mu.